su mutanen da suke mulki yanzu da suke rarraba kan mutane ta kan harkar addini da bangaranci da kabila domin su samu su mallake su to sai mun yi maganin wannan an zo an haɗa kan mutane cewa abin da ya dame mu a najeriya ba bambancin bangaranci ba ne ba ko bambancin kabila ba ne ba kuma bambancin addini ba ne kowane addini yana son adalci abin da ya dame mu a najeriya shine shugabanni marasa adalci kuma duk kabilan najeriya duk addinan Najeriya duk bangaren Najeriya ya kamata su haɗa kai domin su kawar da wannan shugabanni. To bari in kara ma wasu guda uku Alhaji Bashir akwai wannan ke son jira na farko yanzu a matsayin duk da cewa PDM tsohuwar jam'iyya ce ko kungiya ta daɗe amma ta san kun san cewa akwai matsalar zaɓe ko kuma yaƙar gwamnatin da take riga ta riga ta hau kan karagar mulki irin PDP ɗin nan wani ƙarfin gwiwa kuke da shi na cewa na farko za ku yi fafatakar ganin an yi zaɓe na adalcin da zai sa a baiwa wanda fi sabilillahi ya ci wannan zaɓen da har zai baiwa pdm da sauran jam'iyyu wato hurumin cin zaɓe a hanyar da ya kamata. Samun mutanen pdm gwagwarmaya irin wannan gado muka yi in ka tuna abin da ya kai shehu musa ya rage kuku kuma har allah ya sa a wato allah ya ɗauki ransa shine gwagwarmaya ce don a yi adalci kuma mutumin nan kowa ya sani cewa ba wai mutum ne mara galihu ba mutumin nan kai mahaifinsa ma ya minista ayewa kenan shi kuma shi kansa ya zama mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya yi minista ba abin da bai ba amma saboda zuciyarsa ba ta yadda da ya zauna a cikin al'umma da ake ake zalunci ba ya tashi garin gwagwarmaya allah ya ɗauki ransa to shi da yake yana da gata ya yi wannan mu ne ne wato uzurinmu na cewa ba za mu tashi wannan gwagwarmaya ba don abin da ya mutu a kai ya tabbata saboda haka mu gadon gwagwarmaya muka yi ni kaina da kake je na din nan wallahi ali mustafa na shiga kurkuku na yi wata shida a wata shidan nan wata uku da na yi a ɗaki aka kulle ni ba shiga ba fita ba na ganin rana in zan ci abinci haka za a turo min wato abinci ta ƙarƙashin kofa in zan yi bayan ba haka za a turo min fo kamar ƙaramin yaro ta ƙarƙashin ƙofa. bayan ne wata uku a wannan hali aka ɗauke ni aka kai ni kurkuku a shagamu na je ne wata uku na ci teba da safe na ci teba da rana na ci teba da daddare har sai da aka kai na asibiti a rashin lafiya to wannan abubuwa ai abu ne na ra'ayi idan ko mutum yana da ra'ayi kuma da gaske yake yi mutane za su gani in mutane sun gani kuma za su bi shukura mu gode Allah babban sarki an karɓo mu karkashin mulkin turawa yi kira zuwa mazaje hatta mata ya har kanana yan marayun ku da yan gata har manya ku zo ku zauna ku ji firata magana ta da ni a yau zan yi tarata ta